يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na attanin hudu ga watan jumadar saniya ko kuma jumadar akhira hijira 1442 wanda kuma ya zo daidai da goma sha takwas ga watan janairu miladiya dubu biyu da ishirin da muna masallacin sa'adu ibn abi waqas ne da ke harkin langandu a cikin birnin sokoto domin ci gaba da littafin alkaba'ir na limamu zahabi rahimahullah muna cikin alkabiratun rabi'a alkabiratun rabi'a wanda ke magana akan sallah barin sallah to imam zahabi rahimahullah ya fadada ya kuma yawaita bayani akan abin da ya shafi sallah saboda muhimmancinta ya kawo hikayoyi waɗanda ke magana akan munin sallah munin sakamakon barin sallah wasu hikayoyin sun inganta wasu kuma ba su inganta ba to irin waɗannan wasu malamai suna kawowa ne domin tsoratarwa in babu tarhib eh, tsoratarwa game da barin wannan ibada muhimmiya to duk da haka dai abinda malamai ke bisa gare shi shine duk lokacin da za a tsoratar da mutum na sakaci game da ibada ya kasance dalilin za a dogara da shi da abinda za a amfani da shi wurin tsoratar da shi ya kasance ya inganta idan kuma ya kasance kwadaitar da shi za a yi ne kuma dalilin da za a dogara da shi da abin da za a amfani da shi shi maɗin ya zamo ya inganta wannan shi ne mazhabar malamai musamman malaman hadisi to a nan darasi na tara da za mu tashi duk da mun faru magana akan wannan fasali da ya kulla amma kuma farkon fasalin kuma za mu koma yace wa qad warada fil hadith anna man hafaza ala salawatil maktuba cewa ya tubu a cikin hadisi cewa duk wanda kiyaye ala salawatil maktuba akan sallolin farillai akramahu Allah ta'ala bi khamsi karamatin Allah zai girmama shi zai daraja shi zai bashi lamban yabo guda biyar yarfa'u anhu dhiqal aish zai dauke mai kuncin rayuwa wato a nan duniya duk kuncin rayuwar da ake ciki duk matsatsin da ake ciki duk yunwan da ake ciki in ya ce in ya ce in ya ce in yunwa ake ciki to shi Allah ba zai sa cikin kuncin wannan yunwan ba abu na biyu wa azabar kabir sannan Allah zai ɗauke mai azabar kabiri. abu na uku wa yutsihi kitabahu bi yaminihi Allah zai bashi shi littafinsa da hannun dama a ranar alkiyama abu na biyar eh, na hudu wa yamurru ala sirati kal barqil khatib Wannan sai ketare sirati kaman walqiya al khatib ne walqatawa wal guda shi kenan yan gaba sannan abu na biyar wa yadkhulul jannata bighairi hisab zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba waɗannan ababe guda biyar <clears throat> wasunsu babu sharaɗi ga duk wanda ya kiyaye ibada wanda ya kiyaye e, e, e, abin nan yi wa Allah ɗa'a babu sharaɗi wasu kuma akwai wasu sharuɗan da ke tare da su ɗauke kuncin rayuwa wannan tabbas ne wanda duk ya mai da al'amari ga Allah zai yana kulawa da wa Allah ɗa'a da biyayya to Allah zai ɗauke mai kuncin rayuwa lalle dai Allah subhanahu wataala ya riga ya gudanar da jarabobi a rayuwa irin wannan jarabobin kuma duk da annabawa da manzanni sun ci karo da irin waɗannan jarabobin saboda haka ba wai don yau baka da abinci shi kina ce ai ba waliyin Allah kake ko ba masoyin Allah kake ba la Allah na aiko ma wannan ne saboda jarrabawa to sai yayi azabul qabr da ce azabul qabri Allah subhanahu wataala bai wannan alƙawarin ba na cewa duk wanda ya kiyaye sallah zai dauke mai azabar kabari a akwai waɗanda wannan ambatacce da kuma wanda ba ambatacce ba ga duk wanda Allah ya ga dama wanda ya mutu daren juma'a da kuma yinin juma'a hadisi ya inganta cewa za a dauke mai abin nan na fitinar kabari za a dauke mai fitinar kabari fitina da ba azaba da ba fitinar kabari tambayar mala'iku shi ke ce ma fitinar kabari azaban kabari kuma abinda zai biyo bayan tambayan mala'iku ga wanda bai ci jar wannan jarabawan ba wannan ake ce ma azaban kabari yan fahimci ko an fahimta ko azaban kabari Allah ya alƙawari duk wanda ya mai da'a da biyayya zai dauke mai azaban kabari gaba daya yayi kwarara mai ni'imar kabari sannan haka bayar da littafi takardar aiki da hannun dama ga duk wanda ya da'a da biyayya ga Allah Allah zai ba shi takardarsa da hannun dama Allah ya ba mu takardarmu da hannun dama sannan ƙetare siraɗi kalbar ilhatsif wannan daraja daraja ce wurin ƙetare siraɗi ya danganta ga irin da'a da biyayyan da kawa Allah irin tsoron Allah ka ga rayuwar duniya ya danganta ne kowa mataki mataki mataki ne wala kullun darajatun mimma amilu ko waɗanda mutane suna da mataki darajoji na ayyukan da suka aikata kai ka tabbata cewa wani ya hika tsoron Allah kai kuma kana sa ran cewa na hiwa na tsoron Allah ko baka ce na tabbata na hiwa na tsoron Allah ba don ba za ka yanke hukunci ba amma wanda ya hika ka sani kai ko wanda ka hiya sai ka ce ina sa ran nima na hiwa ne ko na hi irin masu laihi kaza to haka na haka nan ne matakin masu ƙetare siraɗi kamar walƙiya wasu rukunin mutane ne na daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar walqiya za su ƙetare wasu kamar masu gudun ingarman doki doki majiyin ƙarfi irin yadda yake gudu babu ji babu gani to wasu hakan na za su ƙetare sirari wasu kuma suna ƙetarawa ne kamar namiji majiyin ƙarfi mai gudu kazan bai kai gudun doki ba ko to haka wasu za su ƙetare sarai wasu kuma kaman saurin namiji mai majiyi ƙarfi wani kaman tahiyan mara lahiya wasu jajjan gindi ga sanan dai gwargwadon ayyukan kuwa gwargwadon ƙetare sarai Allah sa mu ƙetare lahiya sannan shiga aljanna ba tare da hisabi ba wasu mutane na dabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata waɗanda la yarquna wala yastarquna wala yatatayyarun ba su tawada ba su sa yi musu tawada kuma ba su camfi wa ya yatawakkalun so ga Allah suke dogara waɗannan kaza eh, ko da kana cikin masu sallan in ba ka cikin wannan rukunin to ba za ka shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai dai maka al'arub inda Allah zai kira ka daga kai sai shi sai a sa labule a sha makance ba mai ganinka Allah subhanahu wataala ya ce baka to ka san ho kai laifi kaza ho kai taba laifi kaza kuma na ce kakka yi kaza kai kaza sai ji kunya sun ku yadda Allah ce to yadda na ruwa maka asiri duniya na yahi maka al'arbu kenan to wadan ba hisabi bane don annabi sallallahu alaihi wasallam ce yayin man nuqisha hisaba uzib duk wanda aka wa tone tone wurin hisabi to za a azabtar da shi saboda me kai kaza wai saboda ba baka yi kaza ba ba ka sa an ce ka ai kaza ba to duk wanda aka yi mai haka nan irin wannan tone tonen to za a mai hisabi kamar matafiya ne kowa da jakkarsa an ke boda za a ketare kwastam su ce to kowa ya hito da jikarsa kowa ya hito da jika ga hannu a ce kaiwa buɗe jikanka mu gari mai cikin jikanka da an buɗe jika an gani shi wani da gani ne ba nan ga hili bisa tebiri za a yi magana da shi za ce a shiga ɗaki ya ce sabbe ne to abu kaza wa ya ce to dan guzuri ne dai na riko ko abu kaza ya to sabbe ne kasa an hana tahiya da irin abu kaza kuma ku haka shata dokokin gawa saboda haka ne don Allah a kiyaye ta je to shi ke da an sai a wuce wani shi ko ya zo tono tone hiddawan ajiye nan hiddawan ajiye nan hiddawan ajiye nan me ya kasa can ɗauko mu gani shi ko wanda aka shiga da shi ɗaki har tuwahi ne watakila sai an ɗebe amma sai tsara <laughs> kowa gwargwada yadda aka yi bai hisabi to wani shi kuwa da gani ne ko jikka ce ba a taɓawa a ce duk Allah da sabbe da ko ba cikin mota ko kuwa shi zai wuce dai bi gairi hisab <laughs> ko hisabi ba ido wata motar da zuwa ita ko tsashe ta ba a yi budewa ɗaya aka yi ta wuce ɗan fahimta ko to haka wadda za a tsaye suwan kuma ana la'akari da mutanen da ke ciki wani ko magana ba a mai a ce sabbe da wuce wani shi ko a mai magana ce a ce ta wuce wani shi kuwa kila sai an tsaye sai ta an bile shi tukunna to haka nan ne ma ranar lahira Allah sa mu ga lahira lafiya kuma Allah kuma aljanna lafiya to ga ta kissa da Imam Zabi wannan hadisin Sheikh Salih bin Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yayi magana akan su duk mawdu'ai ne gaba ɗaya da hadisin da ya kawo da waga kissan da zamu karanta duk gaba ɗaya kissa ce wadda ta inganta ba kamar yadda na ce kuma shi imamu zabin don kansa ya da'afa ya bin ambata cewa mawdu'i ne cikin littafinsa mizanul i'tidal fi naqd ar-rijal yana littafi na musamman mai suna kan mizanul i'tidal i'tidal fi naqd ar-rijal wanda ya ruwaya abin da ruwaito wannan hadisin eh, wannan mawdu'in sai da jingina gare shi kuma ya ciccike cikin wannan littafi illa ya kawo nan ne don tsoratarwa ga waɗanda suka wulakanta sallah ya ce wa man ta hawa na biha ya wulakanta sallah a ƙaba Allah bi hamsa ashara ukuba Allah zai masa ukuba guda goma sha biyar mun ji irin karrama wanda Allah zai masa ko duk da hadisin bai inganta ba kamar yadda aka ambata cikin hadisin to a nan duniya hamsin fi duniya cewa akwai ukuba guda biyar da za a masa a nan duniya wa inda al-maut kuma hukuba uku kuma a lokacin fitar rayuwarsa sannan wa fil qabr uku kuma a cikin kabarinsa wa inda khurujihi min al-qabr da kuma hukuba guda uku a lokacin da za a tashe shi daga cikin kabari ga biyar a lokacin da yake raye sannan ga uku lokacin eh, da fitar rayuwa sannan ga uku kuma a cikin kabari sannan kuma ga uku kuma a wani wuri kenan a lokacin tashi da cikin kabari ina ga basu cika goma sha biyar ba ko eh goma sha hudu kenan ko sai to fa'ammal ula eh, fa'ammal lati fi dunya uquba guda biyar da aka ce za mai a duniya fal'ula ula eh, yunza'u al min umrihi za a ɗebe albarka a cikin rayuwarsa wato za a ɗebe marayuwarsa albarka idan ya kasance shekara 60 zai yi sai shekara 60 ɗin. amma babu wani aikin alkhairi da za a ambata cewa ga abinda da wane aikata a sanadiyya haka duk aka tashi wani aiki na alkhairi za a ambace shi a tuna da shi a yabe shi a mai addu'a babu shi babu albarka ga wannan rayuwar ke wato Allah ba zai bar kyakkyawan ambatonsa bayan mutuwarsa a ta ambaton shi ana mai addu'a ba sannan babu wani aiki da zai yi na ci gaba wanda wani ya zo za a ce ai koyi da wani wani aiki kaza ya zan babu shi ya zan rayuwa ba ta yi albarka saboda mai saboda wulakanta sallah sannan wasaniya ta biyu yumhi sima na min wajibi watan za a shafe alamun mutane salihai ga fiskarsa da ganinsa za ka ji kai wancan ka koda ban san shi ba yana da alamar miyagun mutane ba san shi ko ina ba fa amma da gani ne sai ka ji kana jin tsoro ne alaman miyagun mutane kake gani gari shi shi ko wani baka san shi ba amma da gani ne sai ga fiskar shi kaga alaman mutanen kwarai ka ba shi amana ba tare da kasancewa wane ne ina ya hito ba saboda ne saboda kiyayewa da al'amarin ubangiji to shi wanda ke walakanta sallah za a shafe alamar mutanen kwarai salihai a fiskarsa Wasalisa salisa hukuma ta uku kullu amalin ya ya'maluhu la ya'jiruhu Allahu alaihi duk aikin da zai aikata Allah ba zai bashi lada ba hmm taho kasancewa mun ga mun ambata wannan hadisin mawdu'un ne wa rabi'a abu na hudu hukuma ta hudu la yarfa'u lahu la yarfa'u lahu du'a'un ila sama wato ba za ka karbi addu'arsa sama, in ta addu'a nan za a bar masa abin abinsa mala'ikun da ke daukan addu'a su kai sama to ba za a dauki addu'arsa zuwa sama ba wal khamisa uquba ta biyar laysa lahu eh, hazzun fi salihin bai da rabo cikin addu'an bayan Allah salihai a kowane lokaci duk lokacin da muka yi sallah a cikin tahiyyarmu muna cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu eh, eh, Eh, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya wanda tahiyyar yace wa ala ibadillahi salihin to duk wani bawa salihi ya shiga cikin wannan addu'a wannan addu'a ta shafi shi to shi wanda ke walakanta sallah wannan addu'a ba ta shafi to cikin sallah ake addu'a to shi koyin ta bai sai ya ga dama kuma yi ta yadda ya ga dama to yaushe wannan addu'a za ta shafi shi sannan duk addu'o'i da ake wurare daban-daban masallatai juma'a ne arafa ne idi ne ce kiyamun laili ne cikin ramadana ne wani wuri ne duk gaba ɗai wadda addu'o'in ba za su shafi shi sosai ya ce wa'amman lati tusibuhu inda al uquba guda uku da aka ce za su same shi a lokacin mutuwa fa innahu yamutu zalilan zai mutu kaskantacce wato lokacin da zai mutu bai da daraja bai da kima idanun kowa ya mutu ma ba a san ma cewa an mutu ba inda ana iya barin gawan sannan ba tare da an turbuɗe ba da ana barin gawan ma na a hita batunta amma don bai yiwuwa a bar gawan dalilin da zai sa kawai kenan a turbuɗe shi wa tsaniya hukuma ta biyu mutu ja'i'an zai mutu yana da jirgin wa salisa hukuma ta uku ya mutu a tsishanan zai mutu yana mai jin kishirwa walau suqiya biharis duniya inda a ce a shayar da shi tekunan duniya duk gaba ɗai maruwiya min a da ba zai koshi daga kishirwar da yake ji ba hukuma guda uku kenan ko da ya ambata a lokacin hitar rayuwa kenan wa amma lati tusibuhu fi qabrihi amma hukumar da za su same shi a cikin kabarin sa falula ta farko yudhiqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu ko kabarin sa zai mace shi har wazun dama su sarke da a wazun hagu hatta takhtalifa ko adla'uhu wazun dama su shige cikin na hagu na hagu kuma su shige cikin na dama a cikin kabarin kenan ko to wannan ukuba ko kuma wannan fitina ba ga mai wulakanta sallah kaɗai take ba duk ɗan adama aka sa cikin kabari sai kabari ya mace shi kowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yake bada labari game da sa'ad ibn mu'az shine wanda al'arshi ya girgiza saboda mutuwarsa saboda nauyin mutuwar sa'ad ibn mu'az sai da al'arshi ta girgiza ya girgiza amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce law naja minhu ahad la naja minhu sa'ad ibn mu'az inda akwai mai tsira game da matsewan kabari ya sa'ad bin ma'azu ya kubuta daga wannan amma babu mai kubuta kowa aka sa cikin kabari sai kabari ya mace kuna dada abinda zai biyo baya biyo baya Allah ka tsira da mu daga azaba da kuma fitinar kabari to wan ba mai wulakanta sallah kaɗai ba ne duk gaba ɗai kowa ne wannan Wasani wasaniya hukuba ta biyu a cikin kabari yuqadu alaihi alqabru naran za a hasa mai wuta a cikin kabari ya taqallabu ala aljamri yana jirkita bisa ga garwashi lailan wa nahara dare da rana wannan azabar kabari ce wasalisa hukuma ta uku yusallafu alaihi fi qabrihi su'ban za a izo mai a cikin kabarinsa su'banin wani kumurci ismuhu ash-shuja'u al-aqra sunansa kenan ash-shuja'u al-aqra Kainahu min nar idanunsa hawa wuta suke ko kuma da wuta aka halicci idanu wa zafiruhu min hadid hunsa kuma da ƙarfe ne tulu kulli zufrin masirati yawmin tsawon kowace fa tahiyar ne guda ne tsawon akaifa tahiyar ne guda alamarin lahira ya bambanta da duniya haƙori guda na ɗan wuta kamar dutsen uhud ne haure guda fa haure nawa ga mutum ɗaya talatin ko Tau. duk da ba a mace adadin ko lahiran adadin nawa ne ba amma dai haka nan za mu ɗauka talatattin to duk haure guda duk awa girman dutsen uhud to ya za ka siffanta yadda shi don kasa halittarsa take zo da oda fa ba wa magana wai girman masallacin gabawa hmm? dutsen uhud girman eh, wanda duk ya ga dutsen kwatar kwashi to za a iya ce ya yi rabin dutsen uhu. babban dutse ne to sai yukallimu almayyit fa yaqulu wannan cin zai wa shi mamacin magana fa yaqulu yace ana shuja'ul aqra ni ne shuja'ul aqra wa sautuhu mithlu ar-ra'd murya ta kuma awacida awa cida ko awacida muryar take al-qasif kuma cidan ma mai tsanani yaqulu yana cewa amarani rabbi an adribaka ala tadyi'i salati subhi ila tulu'i shams ubangiji na ya umarce ni in zo in ta sararka saboda tozar ta sallar subahin da kai tun lokacin da rana ta hudo eh, ila tulu'i shams ko tun hudowa alfijiri kina har zuwa hudowar rana da hudowa alfijiri ba nan sallar subahin ke farawa ba to har zuwa hudowar rana larurin kenan Eh, subahin ma ya wuce lokacin lokacin sallar subahin ya wuce sai dai kala'i sannan wa azribak in eh, ta sararka kuma ala tadhi salatu zuhur saboda toza ta salla az-zuhur ila al-asr tun zawali har lokacin al-asr ya shigo wa azribak kuma in ta sararka ala tadhi salatu al-asr da toza ta salla al-asr ila al-maghrib har faduwar rana har lokacin magriba wa azribaka ala tadhi salatu al-maghrib ila al-isha sannan in ta saran tun sallan magariba har sallan isha'i wa daribaka ala tadhi'i salatul isha'i la subh kuma in ta saran tun sallan isha'i har zuwa hudu wa alfijiri lokacin sallar asuba idan babu magana lokacin hudu kenan Allah muna sauki فكلما ضربه ضربة يقوس في الأرض سبعين ذراعا duk lokacin da wannan kwamarcin ya mai tsara guda to sai ya nutse cikin ƙasa ya yi tahiyar zira'i saba'in fala ya zali arzi mu'azzaban ila yawmin qiyama zai gushewa ana azabtar da shi a cikin ƙasar nan ila qiyama har ranar tashi alqiyama wa amma sai tusibuhu inda kuruji min qabrihi hukubar da za ta same shi a lokacin fitarsa cikin kabari fa innahu yati yawmal qiyamati wa zai zo ranar alkiyama akwai shekara guda uku rubuce abin nan goshinsa da fiskarsa maktubatun an rubuta su a satrul awwal shekara ta farko ya haƙƙin lahi. rubutun shekara farko kenan ya kai mai tozar ta haƙƙin Allah a tsatsar fani shekara ta biyu kuma ya maksusun da lahi. ya wannan da aka keɓe da kushin ubangiji tatsura salif kama bayyata fi duniya haƙƙallahi fa ayisun anta al min rahmatillah kamar yadda ka ta haƙƙin Allah a duniya to yau ana daga cikin waɗanda suka yanke ƙauna min rahmatillah daga rahmar Allah saboda ka babu rahmar Allah waɗannan ukubobi guda uku kenan da zai tashi da su ranar tashin alkiyaba Allah muna sauki kamar yadda muka yi bayani hadisin mawdu'in ne wannan bai nuna cewa ba a babu ukuban da za a wata rufu sala akwai ukubobi da yawa ko na'am hadisi na 61 wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala idza kana yawm alqiyama idan rana alqiyama tai yu'ta bir rajul za a zo da wani mutum fa yuqafu bayna yadayi Allah a tsaye sai gaba ga Allah eh, azza wa jalla madaukaki kuma mai girma fa ya'muru bihi ila nar sai Allah umarni ce wato akai shuta fa yaqulu sai ce ya rabbi limaza ya Allah saboda me za a kai ni wuta ban ji hisabin da aka yi ba fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ce li ta'khiri as-salat saboda jinkirta sallah ana wukati har daga lokacinsu wa eh, halafaka rabbi wa halafuka eh, bi kaziban da kuma rantsuwar da kake yi da ni kaziban bisa ga karya. abu guda biyu kenan ko kowane na cancanta a azabtar da mai shi a cikin wuta ko da zai je aljanna amma dai sai azabtar da shi a cikin wuta in Allah biya ke mai ba ta sallah kuma rantsuwa da sunan Allah kaziban abin da bisa ga ƙarya yaminul gamus kenan wannan ibn abbas radiyallahu anhu ma shi ya faɗi wannan amma ga yadda malaman hadisi suke ɗauka wannan mawqufun ne lafzan amma marfu'un ma'anan ga ma'anarsa marfu'i ne abin da shafi azaba da kuma lada to sahabi bai da hannu a cikin face sai in ya ji ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na 62 62 um, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana eh, qala yawman li ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa wata rana la tad'u fina shaqiyan wala mahruman yana roƙon Allah cewa ya Allah kada ka bar shaqiyan wani marashi arziki fina a cikinmu wala maharuman ko wanda aka haramta man ni'imarka thumma qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace A man ash-shaqiy al-mahrum ko kun san marashi arziki wanda aka haramta man ni'imar Allah qalu suka ce man huwa ya rasulullah wane ne shi ya manzo sallallahu alaihi wasallam bai ci tariku salat shi ne wanda ke fara sallah sun ya ga dama tukunne ya sallah wa ya annahu awwalu ma yusawwadu eh, ma yasudu yawm al-qiyama wujuhu tariki as-salat an samu hadisi ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa farkon wayanda su za su yi baki kire ranar alkiyama wujuhu tariki as-salat fiskokin masu barin sallah wannan ya yi daidai da hadisin da ke cewa awwalu ma yuhasab bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah ko in eh, qubilat qubilat wa sa'iru amalihi fa in ruddat ruddat wa sa'iru amalihi in an karbi sallah duk za a karɓi sauran ayyukansa idan aka yi raddin sallah ba karɓa ba to duk za a yi raddin duk sauran ayyukansa to a ibadar da za a fara dubawa ko da aka duba ba ta yi ba kaka sai idanun ne wanda ibada ta koma kawa gawai yin baki kirin kuma shi zai karanta abin shi ranar alkiyama ya kara kitabak Allah zai ci ga littafin aikin kanu ga karanta mu jimiyan ka ba kawai ai kaman ba sa abin da aka bashi ba shi da kanji zai karanta bancin gaba ɗai jaraba wanda ya yi maki an hidda maki an bashi position da menene to ga result din an zo an mika mai kaje to karanta a gani me yake hannunka to lokacin da zai karanta miyagun ayyuka ne duk farko gaba ɗai saboda haka da karantawa sai fuskarsa ta koma bakakirin yadda ibn abbas radiyallahu anhuma ya fasara ayar da ke cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina taswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون شنو يسود وجوه أهل البدع ويبيض وجوه وتبيض وجوه أهل السنة cewa ‘yan bida fiskokin za su koma bukikirin su kuwa ‘yan suna fiskokin za su koma farare ta Allah ka farantar da fiskokin ma wannan yini وروي وأن في جهنم واديا lahu al-malham, cewa kuma a cikin jahannama akwai wani kwazazzabi da ake ce masa malham fihi hayyatun akwai macizai a ciki kullu hayyatin sukhina raqabatul ba'ir sakhnu kullu hayyatin sakhnu raqabatul ba'ir wato kowane maciji daga ciki wato ya yi kaurin eh, wuyar raƙumi mun san da wuyar rakumi muna ganin wuyar raƙumi ko to kowane maciji ya kaurin wuyar raƙumi tuluha masiratu shahar tsawon macijin a wata tsiyan wata ɗaya ne alisa'u tariku salam suna tsaran abin da mai barin sallah fayagali sun muhafi jisnihi gubar da za su samu a cikin jiki abin da gubar za ta kama ta farfasa saba'ina sanatan har shekara saba'in sun ma ya ta harra lahamuhu sannan gaba ɗaya naman jikin shi gaba ya ɗebe kuma skeleton idan kuma skeleton kuma za a mai da kuma naman kullama na zujar juluduhum Allah ce baddalnahum juludan ghayr hal yazuqu al'azab duk lokacin da naman jikinsu yannu na yannu na yannu na yannu na in aka dafa nama abin na yannu in ya ga kashi ai nama ɗebewa ke bar kashi ko ko da aka ɗebe wasu a ga kashi daban nama daban saboda ne duk gaba ɗai abin da naman gaba ɗai ya dafe ai ya ɗebe ga jikin kashin to haka na idan waɗannan macizan nasararsa namansa gaba ɗai za su ɗebe daga cikin kashin ya koma skeleton ga wata hikaya a hikayatu ruwiya annam ra'atan an ruwaito cewa wata mace min bani isra'il daga cikin ƙabilar bani isra'il ja'at ila musa alaihi isra'il shi na nabi yakuba alaihi salam ‘ya'yansa su goma sha biyu kenan ɗan uwa nabi yusuf to sai ana ce musu banu isra'il wato ɗiya annabi yaƙo shi ne isra'il ta wannan matar da ta zo annabi musa alaihi salam faƙalar ta ce ya rasulallah ya manzo allah annabi musa inni aznamtu zamba aziman na aikata zunubi mai girma wa qad tubtu minhu ta'ala amma dai na tuban ma allah ga wannan zunubin fad'ullah an yaghfira li dhanbi wa yatuba alai na zo ne don in neme ka ka roƙa Allah shi gafarta min wannan zunubin da na tuban mai sannan kuma ya karfi tubata fa qala laha Musa alaihi salam sai Musa wa ma menene wannan zunubi da ke aikata qalat ta ce ya nabi Allah inni zanaitu ni na aikata zinani. ne wa waladtu waladan kuma na haifi ɗa ta zinan fa qataltuhu na kashe shi an ji laihinta ko fa qala laha musa alayhi salam sai annabi musa ya ce mata ukhruji ya fajira hita ke fajira fasika la tanzilu naran min as-sama'i la tanzilu narun min as-sama'i fatahriquna shi miki? ta yi maza ki ni wuri kan wuta ta sauko da sama duk ta kone mu saboda shi umcinki saboda laifi fa Jif min indihi sai ta hita auren annabi Musa Mun munkasratul qalb tana wadda zuciyarta ta karaya ta je neman rahama ba ta ga alamar rahama ba ina za ta sa kanta wa nazala jibril alaihi salam sai ga jibril alaihi salam ya sauko wa yace ya Musa ya kai Musa ar-rabb ta'ala yaqulu lak Allah madaukaki mai girma da daukaka yana ce maka ya aiko ni wato faɗa maka lima radatta ta'iba ya Musa saboda menene ka kore wadda ta zo neman tuba amma wajadta sharran minha baka taba ganin wani sharri da ta aikata ba fiye da aka aikata ba fiye da wannan ita zinan da tai da kashin kai da tai baka taba ganin wani sharrin da aka aikata fiye da haka nan ba qala musa sai musa ce ya jibrilu wa man huwa kasharrun minha ko eh, ama wajadta sharran minha baka taba ganin wanda fi ta aikata sharri ba annabi musa ya mamaki yace ya jibril wa man huwa sharrun minha wane ne wai fi wagama ta aikata sharri ba kan shi ba qala ce tariku sala amidan muta'ammidan wanda ke barin sallah da gangan muta'ammidan yana jawo makansa kuma wannan gangancin ne to ya fi wannan mata shari yabba A ko addini annabi musa kenan amma mu ma addinin mu haka ne barin sallah da kuma kashin kai Allah subhanahu wata'ala cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ko fajazahu jahannam khalidan fiha ko to haka shi ma tarifu salat wanda ke tawaye da sallah kira shi aka yi ba a tsaye da shi kwana uku a neme shi ya tuba in bai tuba ba a kashe shi kashe ridda da mai kashe da shi ke na an gama da shi khalidan mukhalladan ne nan. in ya arziki ya tuba to amma shi mai kashin kaiwa ba a umarce shi a kamo shi a zuwa tsaye da shi sai ya tuba ba ashe mai bari sanda ke dahi shi muni ille wanda in an kamo shi ya za a yi da shi ka kashewa ne eh, to haddi za a yi mai shi kenan kuma haddin da za a yi mai a nan duniya karkarewar zunubi ne wanda ya aikata haka hadisi ya inganta a cikin bukhari hadisi abdullahi bin sami cewa duk wanda ya aikata laifi aka yi mai haddi a nan duniya to ya zama karkarewar laifi da kuma zunubi ga wannan laifin da ya aikata to amma mai bari sallah fa. in ya ƙi ya sallah aka mai haddi haddi ridda da aka yi ba ka ga ya fi mai kashin kai abin da muni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan eh, wani kuma zina kuma ko mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma abu dhar al-ghifari man mata fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman dakhala al-janna duk wanda ya mutu alhali akwai imani gwargwadon kwayan azarra cikin zuciyarsa zai shiga aljanna abu zar ya ce wa in zana wa in sarata wa annabi shi ko da ya zina ko da ya sata annabi ce wa in zana wa in sarata a'a shi annabi ko da baka jiya bane cewa in zana ya saraka ko da ya zana kuwa ko da ya zata annabi ce wa in zana wa in saraka sai dai maimaita haka uku annabi ce alarar mai an fi abizar ko da abizar ya kiya ko sai an sashi aljanna kowanne suna da ciwo eh dattijo ga ayin zanen da iya ta yi ba sai rasa da zai sa kai ne akwai wanda da ne labarin sa cewa da aka yi abin da yassa ta dai cikin shege aka ki faɗa mu kuma a ya sani aka ƙibari ya gata ɓoye ta ake ɓoye-ɓoye ake sai ran ta haihu ran da ta haihu da jin labari tuwahin da an saye da shi da su ya bar gida shi ke har hatta shi alkiyama hatta shi alkiyama ba a koma jin labari ne ba sai dai haɗu alfiyama yau sannan da misali rayu su zo su shiga gida duk su yaye kayakin komi da komi kana ta wurin aiki ko da ga dawowa da nishadi kafin buɗe gida wayan babu imani an zai ka so bi ko kuwa wanakin baya kamar sati biyu da suka gabata ake ba labari eh, to muna iya ce dai irin sabon wurin zama dai irin sabbin wurin zama da mutane ba su da yawa an kawo amarya ai dan kwana biyu ta da ango sun yi sai da wasu suka zo suka baka mota da gani dai kaga yan kwasan kaya ga direba da maza matasa da kuma mata ka ce ina gidan ina na gidan aka ce ga gidan nan ina na gidan ga gidan nan wasu makwata sun suna gani sai suka yi tsammanin cewa matsala ce ta faru an ka to kwasar kaya ashe barayi duk gaba da aka yayi komai da komai kamar da kai a taɓa sa kayan gidan an ka faka ga mota cikin kwanciya hankali da rana an ka ɗarmi aka kama hanyar ko da amarya da ango ka dawowa ina ruwa ta sha ya hankali, ya hankali a tambaye makwata ai mu azamu kai matsala ta faruwan ka to kwasar kaya da mota da matasa da mata aka zo ina gida ana cewa ga gida ga gida an ka zo aka bude aka kwashi kaya da da sai salatu da sallan mu to irin wannan wanda aka wa haka ana ce mai wanda ya haka shi aljanna kuma shi ce awo shi yadda shi na shiga aljanna gada shi ka ba da aljanna da bai sashi aljanna ko ko hanyarta bai gani ta alhaisabi ya kawo wannan abin nan kissa a cikin littafinsa abin nan azawajir kamar yadda ufaimin ya ambata kuma bai wani ta'akibi wato gyara akan wannan waya din da aka kawo ba amma duk da cewa ruwiya alama ce ta tamriz wato nuna cewa wannan kissar ba ta da ƙarfi ko kuma hadisin baya da ƙarfi eh, kisa za a ce wannan kisa ba ta da ƙarfi wurin inganci kamar yadda ce da ana sa waɗannan kissoshin ne saboda tarhib wato tsoratarwa hmm, duk da kamar yadda ce kuma malaman hadisi mazhabar su hadisin da za a kawo don tarhib ya kasance ya inganta su hmm, ga ce akwai hadisai ingantattu waɗanda ba sai amfani da masu rauni wurin tsoratar da mutane ba ingantattu su isa masu rauni ku a fasa su canji hijira to ga ta hikaya kuma an babu salaf an so ga wani daga cikin magabata annahu ata ukhtan lahu matat da ya zo wata yar uwarsa da ta rasu fa saqata isun minhu sai jikarsa ta hwaɗi bisa hanya fihi malun eh, eh, fasakata kisun minhu fihi malun fi qabriha sai jakarsa da ke dauke da kuɗi sai ta kwada cikin kabari falam yash'ur bihi adun hatta sarrafa eh, an qabriha ba wanda ya sani ha aka gama turbuda jikan na can cikin kabarin da kuɗi ha aka gama aka juya sun mazakarahu sannan ya tuna da jakarsa faraja ila kabriha sai koma wurin kabarin don ya je ya tona ya ɗauko jikar kuɗinsa fa na basha hutsai tono ƙabarin ba da man sarrafan nasu ba duk mutane sun tafiye su fa'ujar da ƙabar ya shi ta'ilu alai hanara sai isko wuta na ci ga ƙabarin farar da turaba sai mai da ƙasa ha ya mai da ƙasa a kanta wani ja'ila ƙungi bakiyar hazinan ya dawo wurin mahaifiyarta ya mahaifiyarsa bakiyan yana mai kuka azinan yana cikin bakin ciki faƙala sai ce ya umma ya ke mahaifiyata akhbirini an ukti ba ni labari game da uwata me halayenta da ɗabi'unta wa ma ta ta'amal kuma me aikinta ta ce wa ma su'aluka anha me dalilin tambayar kawai game da yar da ta mutu qala ce ya ummi ya mahaifiyata ra'aytu qabraha yashta'ilu 'alayha naran ganin ne kabarinta na ta hasuwa da wuta qala yace fa bakat sai uwar ta kuka wa qalat ta ya waladi ya kai dana kanat uktuka tatahawana bis salah yar uwan nan taka ta kasance tana mai walakanta sallah wato akhiruha an waqtiha tana jinkirta sallah daga lokacin ta sai ta ga dama sanda ta ga dama take sallah fa hadha halu man yu'akhiru salata an waqtiha imam az-zahabi yace to wannan halin wanda ke walakanta wanda ke jinkirta sallah kenan daga lokacinta fa kaifa halu man la yusalli to yaya halin wanda ko sallar bai eh. mu wanda muka dauka tare ko sala wanda bai sallar gaba ɗaya ko shi mun muka ɗauka tarikus sala wanda gaba ɗaya bai sallar to shi tarikus sala kafirun ne mai walakanta sallah shi ne wanda ake azabtarwa shi ne wanda aya ke magana ka khalafa min ba da khalfun a as-salah wa tabu'u ash-shahawa fa sawfa yalqawna ghayyan za azabtar da su cikin wutar gayyan a sanadiyan walakanta sallar da suke yi to wanda shi bai yi fa in tabu aqamu salata fa khallu sabilahum ko suratul tauba ko fa ikhwanukum fi din idan suka yi sallah to yan uwan ku ne a cikin addini fa khallu sabilahum kada ku yaƙe su to ba su yi sallan ba fa ba yan ku ne a addini ba sannan kuma za a yaƙe su ashe kafirai ke to dalilai kenan cewa duk wanda ke barin sallah bai yi to kafiri to fa Allah ta'ala imam az-zabi yace to muna roƙon Allah madaukaki an yu'ina na taimake mu ala alal ta alaiha akan kiyayewa ba da sallah fi awqatiha cikin lokutan ta innahu jawadun Allah mai baiwa ne karimun kuma mai kyauta ne don eh, na ga za mu tsaya saboda lokaci muka ce mu wuce wannan kisar eh, tana da abin nan tsawonta abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da faru Allah ya fi mana ya cikin zukatan masu saurare matasa wajibi ne a kula da sallah wasu abubuwan sai a ce matasa domin su ne yawancin duniya ke jayi hankali zuwa sharholiya kuma ana ganin cewa ai ba ko tauna ba balle a hada ko akwai lokaci Eh, matashi mai lokaci eh, kowa na da lokaci kuma kowa bai da lokaci ko kowa na da lokaci idan mutuwa ba ta zo ba in ko ta zo to ba mai lokaci to saboda haka mai da hankali sannan Allah ya fito ya ga matasa a wurin ayyuka na alkhairi shi ne sa daga cikin bakwai Allah zai wa inuwa a cikin al'ashi ranar alkiyama shabun nasha'a fi ibadatillah matashi ne wanda tashi a cikin ibadar Allah ina za ka wurin ibadar Allah ina ka yake wurin ibadar Allah to haka Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya ba mu ikon kiyayewa da dokokinsa kuma ba mu ikon kaucewa ababen da ya hana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amin. Um,